alaikum wa rahmatullah wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya albarkaci rayuwarmu ga gani wannan wata mai alkhairi mai albarka watan ramadana na shekara ta hijira dubu ɗaya hudu da talatin daidai wanda a yau ɗaya ga wannan wata na ramadana wanda kuma ya zo dai da 22 ga watan takwas na shekara ta da tara shekarar nasara muna a wannan wuri na angoro goron da bawul a birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma na dare bayan wanda ke gudana a Ahmadu Bello Wai Sabana Bank Allah cikin ikonsa da yaddarsa wannan tafsiri an gabatar da shi ko an kaddamar da shi ɗazu to yanzu kuma ga ma wannan majalisi na angoro goron da bawo ga kuma Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah ya dawo mana da shi a birnin Sokoto don haka malam yana nan tare da mu har iya kwanakin da Allah ya kaddara cikin wannan wata mai alkari mai albarka na Ramadana zan yi amfani da wannan dama in gayyato malam ibrahim suleiman dau'u domin ya zo ya bude muna da addu'a malam ibrahim suleiman Allah ji kama to ai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك أمير المجيد الله mu roƙe ka da albarka wannan taruwa da muka a wannan wuri Allah da tuho wannan malami a wannan wuri malam kabir Allah ka ɗauki wannan wuri kamar wannan wuri daraja ka ba mu lafiya ka ba sa ikon gabatar da abin da ya kamata ya gabatar na tafsirin alkur'ani Allah ka ba shi ainihin fasafa da waɗannan abin da ya ce Allah ka tsare shi da kwakwure na halshe da tuntuɓin zuciya da abin da ya kama da wannan Allah ka cika mu da imanin kaiwar maharji da alkhairi Allah wannan karatun da malar zai muna Allah ya sa wannan karatu zan arzikin shiga aljanna da mu da shi gaba ɗai da mahaifanmu da mahaifansa gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هيئ لنا من أمر رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wasalamun على المرسلين الحمد لله رب da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kafa muna wannan abin da aka roka na addu'o'in da an kai kamar da na ambata ga mukaran da bawul na angoro a birnin Sokoto wannan yini na ɗaya ga Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ta hijira a a addinin musulunci daidai da biyu ga watan takwas shekara ta miladiya 2009 a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi maza da mata da suka halara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin gabatar da sheikh muhammad kabir haruna gombe don ya gabatar muna da jawabin budewa na fara wannan tafsir na wannan azumi na wata ramadan a shugabanni su an karar da ni cewa bisa ga yadda aka tsara jawabai za su gudana wa'ancan da aka yi a sabana bank na budewa sun isa a yanzu ba sai an maimaita jawabai yadda aka tsara za a yi ba don haka kai tsaye yanzu walfauru da gaggautawa zan gabatar da abin magana ga sheik mamar kabiru haruna gombe wanda zai gabatar mana jawabin budawa da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai samu amfana daga cikin abin da za mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta asabar ɗaya ga watan ramadan wanda kuma a yau ne Allah ya ba mu ikon bude tafsiri na Ramadan na wannan shekara ina mai addu'a Allah ya karbi mu a cikin wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda za a gafarta wa zunubansu a cikin wata wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda za a ‘yanta su zuwa aljanna duk da cewa ba mu samu fara karatu kan lokaci ba dama rana ta farko dole za a samu 'yan ƙananan-ƙananan matsaloli nan da can to amma 'yan agajinmu da sauran jami'an shirye-shirye muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sun yi aiki tuku wajen ganin an samu nasarar bude karatun yamma ga kuma na dare an samu nasarar budewa in Allah ya yadda muna tsare cikin kwanakin da za su biyo baya a samu daman fara karatuttukan a kan idan tuna a shekarar da ta gabata mun kwana ne a cikin suratu maryam salam a cikin suratu maryam mun fara magana akan kisar annabi ibrahim salam to amma muna tsakiyar isar ne kuma ya zama ramadan ya tattare nashi ya nashi mu ma sai ya zama dole mu tattara ya namu ya namu to saboda haka cikin taimakon allah daga inda muka kwana a nan za mu dora idan kun tuna annabi ibrahim ya yi wa babansa wa'azi mun ce shi kuma wa'azi yana kasancewa min al'a'ala ilal adina wani lokaci kuma ya zama min al'adina ilal a'ala kun ga luqmanul hakim ya yi wa wa'azi kun ga anan wa'azi ya taso daga ina ya taso daga sama yawo ƙasa to yanzu kuma ga ɗa yana yi wa babansa wa'azi kenan anan kuma wazi ya tashi daga ina ya tashi daga ƙasa ya tafi sama to amma duk mamaki wazi a ne shi kuma mutum duk sanda ya samu alkhairi inda mutumin kirki ne wa zai fara tinkara da wannan alkhairin na kusa da shi zai fara tinkara kun ga yanzu idan misali ɗaya ya samu kuɗi wa ya kamata ya fara taimakawa da wannan kuɗin nashi fagon mahaifi ya kamata ya fara taimakawa ya gina mashi gida idan akwai bukata ya kai shi makka ya kai shi umra ya masa riga ya masa abin nan ya siya masa abinci da ya dace ya masa abubuwa na girmamawa Tun da Allah ya bashi mai ya bashi kuɗi uban kuma sai karba ya ce Allah maka albarka ko ba haka ba to haka Allah ya bashi mai ilimi kuma irin na addini ilimi na shari'a to abin da ake bukata shine ya iya kokarin sai ga ya isar da wannan alkhairi zuwa gaba zuwa ga iyaye da yan uwa da abokan arziki sannan a ci gaba da turawa gaba su kuma iyaye kada su ɗauka kuɗi ne kawai alkhairi idan yaro ya kawo kuɗi za a karba amma ya kawo shirya ba za a karba ba su kuma idan suka wannan sun yi me sun yi kuskure sai dai shi kuma akwai bukatan ya amfani da lafazi na girmamawa yayin da zai isarwa da iyaye ko wasu na gaba da shi da nasiha Allah ta'ala ya samu dace annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi amma mahaifin bai karbi wa'azin ba ko ya karba bai karba ba hasali ma ya buƙaci annabi ibrahim ya tattare nasa ya nasa ya bar masa gidan shi annabi ibrahim kamin ya tattare nashi ya nashin sai ya faɗa wa mahaifin wata kalma وتكلم يا فدا على رضا قال قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سي النبي إبراهيم يتي سلام عليك أمينتين الله يتبت أغريبا معنا سلام عليك واتو ka kwantar da hankalinka ba ba matsala ce ta rikici ba iya nasiha ce in Allah ya baka daman ka karba to alhamdulillah shine ma'anar me salamun alaik ma'ana a zauna lafiya ba rikici ake bukata a yi ba sai ce hasali ma sa'astaghfiru laka rabbi duk da cewa na maka wazi ka kika karba da sannu roƙa maka gafara a wajen ubangijina innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na ya kasance mai yawan gabatar da alkhairai a gare ni idan na roƙe shi zai karba saboda haka zan roƙi Allah maɗaukin sarki ya gafarta maka kun ga anan gurin akwai abubuwa guda biyu muhimmai annabi ibrahim ya ce wa mahaifinsa mai salamun alaik kalmar salam kalma ce da take ɗaukar ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoni da take ɗauka akwai aminci daga cikin ma'anoni ta am ismin ma'ihita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya kance Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wasu na cewa wa ilayka yarji'u salam to wannan coge ne babu shi a ciki Allahumma anta salam wa minka salam Tabaraka ya zal jalali wal ikram kalma ce mai tsada shi yasa ta zama gaisuwar musulmi shi yasa ta zama mai gaisuwar musulmi kenan idan musulmi ya hadu da musulmi me zai ce masa sai ce masa assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan musulmi ya hadu da musulmi sai ka ce musulmi assalamu alaikum ya ce wa alaikumussalam kai kana da lada goma shi yana da lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wa alaikumussalam wa rahmatullah kai kana da lada ashirin shi yana da lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu kai kana da lada talatin shi yana da lada talatin idan ya miko hannu ka miko hannu kuka gaisa kuka kalli fuskar juna kuka yi murmushi saboda kauna ta addini zunubanku za su rinka zuba ƙasa kamar bishiya ganyenta ya bushe iska na kadawa kenan sallama abu ne mai daraja ko ba abu ne mai daraja ba kenan sallama abu ne mai daraja duk sanda musulmi da musulmi suka haɗu ana so a ce me assalamu alaikum na'am yanzu wani shi gane yake in kace masa assalamu alaikum ka masa rashin kunya ne ko ba faruwa na ku lura da wani abu guda daya duk gaisuwar duniya babu addu'a a cikinta sai gaisuwar musulunci domin ce mutum assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku akwai addu'a a ciki ko babu me ka roka mashi ka roka mashi aminci abin da ya fi komai tsada na to faɗa mun gaisuwar da take da addu'a banda gaisuwar musulunci idan bahaushe yaro da bahaushe ya ce ina kwana akwai addu'a a ciki to sai ka ce tana nan ko ba ta nan ko ba haka ba idan bahaushe yaro da bahaushe aka ce ina yi ne akwai addu'a a ciki barka da dare to sai me idan bature ya da bature ya ce good morning akwai addu'a ciki mai good morning safiya mai kyau wa ya faɗa maka safiya tana da kyau ka haɗu da mutum ko karyawa bai babai da sisi ka ce sai ka masa safiya mai kyau wai ka mai rishin hankali wa ya faɗa maka safiya tana da kyau balarabe kawai haɗu da balarabe ya ce sabahul khair sahiya mai alkhairi wani ya kwana a kurkuku kana ce masa sabahul khair ba abinci ne da daddare ba yanzu bai karya ba ka ce masa sabahul khair matar shi na asibiti sabahul khair wa ce maka sabahul khair duk wani yare har larabawan gaiso su babu addu'a a ciki wace gaisuwa ce ake samu addu'a a ciki shine gaisuwar musulunci saboda haka ya ku bayin Allah duk sanda sashin ku ya hadu da sashi ku raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka haɗu da musulmi ka masa sallama sai ya zagaya kai ka zagayo ko da ɗaki ɗaya ne ya shiga tsakanin ku ko wata bishiya in kun sake haɗuwa kar kai ƙasa a gwiwa ce masa assalamu alaikum wannan yasa akwai sahabin da shi duk kullun kasuwa zai tafi sai ce wani sahabi ta shi ka raka ni kasuwa ya ce to je wani abu za a siyo rumfa ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu alaikum wa haka za su yi sai su yi hada zuwa sai a dawo gobe ma ya ce da kane kasuwa sai a je a yi ta sallama ranar ya ce da kane kasuwa ya ce ban zuwa da ce ban gane ka zuwa ba to kullum kai ka ce mu a je kasuwa kai ba ka siyowa ka sayarwa kawai mu je kawai mu yau ban gane ba baka ga abin da muke yi a kasuwar ba yace me muke banda sallama yace to ai ni dama ita ta kai ni kasuwa annabi ya ce in ka da musulmi ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a baka lada talatin to ka faɗa min inda zan samu mutane da yawa na tara talatin talatin ne ta kunshewa in ba kasuwa ba yace shi yasa nake zuwa kasuwa in ta zagayawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai in kunshe talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu talatin assalamu alaikum wa <laughs> zai kun soriya ko zai kun da to amma ka zo ka samu mutane ka ce gafara dai to ture su za ka yi wannan ita ce gaisuwa ta me wannan ita ce gaisuwa ta mutanen kirki ita ce gaisuwar da mala'iku suka yi wa annabi ibrahim alaihi salam hatta lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما تو قال سلام قوم منكرون da mala'iku suka shigo wajen annabi Ibrahim suka ce masa iz dakalu alaihi da suka shigo kan annabi ibrahim Fakalu sai suka ce ne salama shine assalamu alaikum wace ansa ya bayar shi kuma ƙala salam shi ma sai ya ce amincin allah ya tabbata a gare ku ƙaumin munkaru ya ce duk da cewa dai ban san ku ba shine ma'anan ƙaumin Munkaru. baƙi ne bai san daga inda suka fito ba wannan ya nuna sallama ba sai ka san mutum za ka yi mashi ba sai ka san mutum za ka yi mashi sallama a'a ba sai ka san shi ba inda ka da mutum musulmi kawai assalamu alaikum wa rahmatullah ka san shi ba ka san shi ba kawai kai masa sallama an gano wannan yan uwa musulmai ku saurara ku ji hatta gaisuwar yan aljanna a cikin aljanna shine sallama gaisuwar yan aljanna a cikin aljanna shine me shine sallama ya zaka ka samu wannan Allah ya ce la yasma'una fi halagun لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يوا يوا مجي سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ومن عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يا لابارس جبريل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وبرنا جكا cikin surati yunus da الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. Okay, سؤال جنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام What is the conclusion? وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين wannan gaisuwar zuwa yi yan aljanna a ina to Allah ya sa muna ciki gaba kala annabi ibrahim sai ce me ya salamun alai aminci ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan roƙa maka gafarar na to tambaya nan gurin shine mahaifin annabi ibrahim ya musulunta a wannan lokacin bai musulunta ba na wanda bai musulunta ba ana roƙa masa gafara ka'ida shine wanda bai musulunta ba ba a roƙa masa gafara ko ka ce allah ya gafarta masa to allah ya ce ba zai matakar mutum yana bauta wani Allah yana hada Allah da wani a wajen bauta to shi Allah ya riga ya gama hukunci a kansa hukunci shi ne Allah ya ce ba zai yafe ba ba zai gafarta ba to kai waye da zaka zo ka ce ya gafarta ba zai mai ba ba zai gafarta ba to me yasa annabi Ibrahim ya ce zai roƙa mahaifinsa gafara duk da cewa mahaifin nasa ba musulmi bane ne a lokacin annabi ibrahim bai san wata doka da ta hana shi wannan ba ina fata an gane wannan ba a saukar masa da wata doka cewa kada ya roƙa wa mahaifin gafara ba wannan ya sa ya roƙa wa mahaifin gafara amma da ya roƙa allah ya ce ba zan gafara allah ka raba mu da shirka wannan ya nuna shirka mecece bala'i ce shi yasa annabi ibrahim kuka lura abubuwa da dama ya roƙa amma abubuwan da ya roƙan nan Allah maɗaukin sarki ya karɓe su duka sai ƙwara ɗaya tallintal shi ne wanda Allah maɗaukin sarki bai karɓa ba menene wanda Allah bai karɓa ba shi ne gafara da ya roƙa wa mahaifin nasa alhali mahaifin ya mutu akan kafurci mahaifin nasa ya mutu akan shirka ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ainihin sanya masa harshe na yabo a cikin wa'anda za su biyo baya Allah rama karatu yana cikin suratu shu'ara'i sai Allah madaukin sarki ya ce me رب هب wa حكما وألحقني بالصالحين Bayan haka. واجعل لي لسان صدق في الآخرين بيهك واجعل لي من ورثة جنة النعيم باين والنفع واغفر لأبي إنه كان من الضالين saboda me wala tukhzini yawma yub'athun to wace sa Allah ba shi yawma la wala banun sai ne illa man أتى الله بقلب سليم ji abubuwan da annabi ibrahim ya roga abu na farko ya ce ra'a ubangiji kun ga annabi ibrahim ya fara da ladabi daga cikin ladubban addu'a in za ka yi addu'a ana so ka fara da kalmar rabbi ka ce ya ubangiji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi addu'a ka ce ya rab ya rab ya rab ka faɗa sau uku allah da kansa sai ya yi magana a wannan lokaci allah zai ce sami ituka ya abdi fas'al tuta na ji ka ya kai bawa na tambayi abin da kake so in baka to kun ga annabi ibrahim ya fara da rabbi an samu shimfida ko ba samu shimfida ba ya ce habli hukuman ya allah ka bani hukunci wa alhikini bi salihin kuma ya allah ka riskatar da ni da nagartattun mutane allah ya karbi wannan addu'a allah ya ba annabi ibrahim hukunci saboda annabi ibrahim annabin allah ne sannan allah ya ansa addu'arsa zai riskar da shi da nagartattun mutane su zauna tare a gidan aljanna rabbi habli hukuman wa alhikini bis salihi sai sake yin addu'a ta biyu yace waja'alni min warasati waja'alni lisana sidqin fil akhirin ya Allah ka mun harshen yabo a cikin mutanen da za su biyo baya wannan ma Allah ya yi ya amsa har yanzu annabi Ibrahim kowa ya ban shi yake musulmai su ce me nasu kiristoci su ce nasu yahudawa su ce nasu shi annabi ibrahim kowa cewa yake nashi ne kamar shehu usman bin fodi ne shehu dan hodiyo a nan najeriya yana cikin wayanda allah ya sa musu lisani sidikin fil akiri allah ya sa musu harshen yabo cikin wayanda suka biyo ba shehu usman bin fodi duk musulmi a najeriya kowa cewa yake nashi ne haka ne ko ba haka bane musulmin kuma ko tsiya yake sai ce to dai shehu dai nashi ne shi ko ba haka bane irin waccan ni'ima da Allah ya wa annabi Ibrahim Allah ya yi shuhu ita a matsayin karama waɗanda suka bika kowa kowa yake ko ba na in ga samu ahalus sunna ya ce Sheikh Usman bin Fodi ba da shi muke takama ba izala sunan ma daga littafin shi dan Fodi aka ciro sunan akwai littafin da ya rubuta Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah wani littafi ne kana karanta shi zaka sha mamaki Sheikh Usman bin Fodi ya yi rugu-rugu da bidiya a cikin littafi da ya samu bidiya bai mata sassauci ba sai da ya rugu-rugu ya dugu-dugu ya digi-digi sai da ya kaca-kaca da ita ba inda ya mata sauki babi babi ya rinka ɗauka bid'a sallah bid'a a ikama. bid'a a kiran sallah bid'ar azumi bid'a suna duk wani abu da ake sai da ya faɗi bidiyo'i da aka kirkiro a ƙasar Hausa aka sa a ciki da yake Sheikh Usman Dan bai da sassauci ko kada akan bid'a da ya kashe bidiya mu ma muka ce a kauda a kai ko ba dai bane shi ce ihya sunna a rayar da sunna muka ce iqamatu sunna a tsaye da sunna akwai bambanci nan da gona ga samu sunan daga littafin shehu dan hudu ne sai aka dan irin ne a ra kuma namu ne ko ba namu bane na to ba muka dai muka ce namu ne idan ka samu dan shi a zai ce maka shehu na shi ne ko ba zai ce maka ba shehu dan shi'a fa wannan shek usman bin fodi ya kafarta duk wanda suka kafartar da sabon annabi shek usman dan hodiyo ya ba da tabbacin duk wa'anda suka kafarta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafirai ne original not protestant copy shek usman bin fodi to amma dan shi zai ce shehu na waye ƙarya kuma yake mana shi bane to amma saboda daraja da Allah ya ba shehu in kana so kai daraja a Najeriya dole sai ka dan makala da shi ko ba haka ba sai da ko tsiya zaka sai ka dan matso ka shiga cikin rigar mun kuma muka gano ka mu fito ka ko za mu barka wallahi sai mu ce kare kake ka shigo shi ne ka samu dan bid'a ma sai ce maka shehu na shi ko ba na shi ba shi ya ce ikimadul bid'a kai ka ce a makalkale a rige to kai na kuka haɗu da shi ba ku haɗu da shi amma da abinda nake su ku gane karama ce da Allah ya yi shi Usman dan Hodiyo Allah ka gafarta wa shehu Usman bin Fodi Allah ka kai haske kabarin shi saurara ku annabi Ibrahim ya roƙi wannan addu'a Allah ya karba ya ce wa ja'alli lisana sirikin fil akhiri sai kara addu'a ta gaba ya ce wa ja'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sa ni na zama ina cikin masu gadon aljanna ta ni'ima masu gadon me aljanna ta ni'ima ya Allah ka sa ina cikin masu gadon ta annabi ibrahim yana aljanna ta ni'ima Allah ya karbi wannan addu'a ta shi mun saba abubuwa guda nawa roƙa guda uku to sai roki da hudu sai ce wa gasir la'abi. abi ya Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad Ya yace ya Allah lalle babana yana cikin batattu yana cikin wanda suka mutu akan shirka ya Allah na sani ba wai na yadda da abin da ya mutu akan sa bane na san kan bata ya mutu amma ya Allah ka gafarta musu roko nake ina kamun gafa in ji wa in ji annabi Ibrahim ya ce wala tukuzuni yau mai yub'atu ya Allah kada ka kunyata ne ranar da za a yi ranar tashin alkiyama ina annabi ba da ɗayinka a gaga mahaifina zai tafi wuta to amma ku saurara ku ji wannan addu'ar ita Allah bai karɓe ta ba waye roki gafara annabi daga cikin ulul azmi minar rusuli amma Allah bai karɓi addu'ar ba ya za ka yi gane Allah bai karɓi addu'ar ba shine aya da ta biyo baya yana cewa ya Allah kada ka bar ni na ji kunya ranar tashin alkiyama gani annabinka gani manzonka gani badadayinka gani khalil naka a ga mahaifina zai tafi wuta alhali shi ya haife ni ne dan shi ne sai Allah ya ce masa kai saurara ita lahira yawma la yanfa'u malun wala banu ita rana ce da dukiya ba ta amfani ƴaƴa ba su amfani wadanka annabi ne a in baka bi Allah ba ranan ba alaka shine yawma la yanfa'u malun wala banun sai Allah ya ce illa man Allah bi kalbin salim sun zuwa da zuciya kubutacciya wacce ba shirka a ciki ba saban Allah a ciki an gane wannan lokacin da aka saukar da wannan aya akwai wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda iyayensu a lokacin ba kan musulunci Allah ya karbi rayuwarsu ba sai suka rinka yin nadama akan istighfari da da suke wa iyayen sai Allah ya ce musu su kwantar da hankalinsu ba su yi laifi ba istighfarin da suka yi domin san da suka yi babu wata doka da ta hana su Wani ne dalilin da sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahu wa ma kana Allah yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ya ce Allah bai zama ya batar da mutane bayan ya shiryar da su ba sai ya bayyana musu da me da me ake so su kiyaye wasu dokoki da ka'idoji ake so su kiyaye kenan Allah bai kama mutum da laifi sai idan an isar wa mutumin da me sai an isar masa da hujja ina fata an fahimci wannan da wannan ya ku ahalus sunna ku ta karantarwa ku ta ilmantarwa ba abin da ke gyara al'umma kamar karantarwa ba abin da ke gyara al'umma kamar wa'azi shi yasa ahalus sunna sun fi kowa son ƙasa ta zauna lafiya kun san dalili saboda suna da sako da suke so su isar wa al'umma suna da message akwai saƙo da suke so su isar suna so su karantar da jama'a addini idan ana rigima kowa na tashi hankali zai yiwu ya zo nan tafsirin da muke yanzu inda rikici ake ganin sakoto zai yiwu mai tafsirin addini gaba ya ci ko baya kenan ba yadda za ka yi kai mai karantarwa ka samu daman karantar da al'umma sai an zauna lafiya wannan ne dalilin da ya sa ya ku bayan allah ku yi ta addu'a allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ku ta yin addu'a ƙasar tana da buƙatar addu'o'i Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya domin sai mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa a lokacin ne za mu samu daman karantar da addini ku riƙe karantarwa kada ku rinka jin haushin mutum don bai gane ba bai fahimce ku ba bai fahimci karantarwar ku ba ku fusata ku tsitsi ne masa to ba ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba tsine wa mutane ya zo yi duniya ba ya zo ya shirye da al'umma ne ah na ma wa'azi ka fahimce ne ba na ce Allah kai daga daga da shi Allah ka tsine masa albarka sai Allah ya karba sai ya tsine mashi kuma ni ina so ya shiryu ba Allah bai ma tsine mashi ba ya ki ya karba to yanzu na bar addu'a Allah ya tsine mashi zai karba wa aka kara wa aiki <laughs> kun ga idan har da gaske nake ina so shirye ne aka kara wa me ni ne aka kara wa aiki ku kalli yadda muka samu najeriya sanda sunna ta fara karantarwa a najeriya haka najeriyar take yanzu da za ga matasa haka sun taru wajen karatun addini yau eh, na rosu da magana addini ma ya kai matasa yanzu suka da suka rungumi addini karantarwa ilmantarwa ko ba haka ba isar da saƙo a karanta ayoyin qur'ani a faɗi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kalli wani abun mamaki a nan Najeriya aka fara amma yanzu sunna ta tsallaka ba inda bata shiga ba idan ka je ka Nijar izala ta shiga ta yi kaka gida a can za ka samu jam'iyyatu abin na hiya'u sunna wa ikimadul bid'a abin na alkitabu wa sunna duka kungiyoyi ne na sunna wanda daga nan aka fara da'awar har ta shiga can in kuka je burkina faso sunna ta shiga in kuka je togo sunna ta shiga in kuka je Benin Republic za ku yi mamaki sai ka samu gidan rediyo an yi awa biyar ko awa shida ana sa wa'azuzzuka na malaman sunna da ba haka bane ku je Ghana ku ga yadda da Ghana take ku ga yadda sunna ta karbu ku je Cote d'Ivoire kwanaki mun zagaye kasashen Afirka wajen guda shida ku je Cote d'Ivoire ƙasa renon Faransa wacce an wanke kwakwalensu an mai da mata tsirara an ma wanke tunaninsu daga addini gaba daya. amma wallahi sunna ta shiga yanzu ta je tana gyara da sai dai yan ciwaciwa su je su yi kawai mutum ya je da wani taka karya idan ya alwala ma wai inda ya alwala ma sai an tona kasar eh, wai ana ana ana ana mutane ka rinka jika kana sha kai ma ka samu albarka masu albarka bayya abin da ake kin kawai a tara masa kuɗi ya dawo ko lazuwa mu mun samu wani yaje wallahi duk inda ya alwala sai an tona kasar haka mutane aka mai da su kamar dabbobi suna jika kasa suna sha ko saboda ruwan alwalar wani ya jika fasonsa ya jika aure kawai saboda wannan rinka ɗiba ana wa mutane a ruwa ana basu suna sha mutum yana jin wanda an bashi ya sha ya zama dan aljanna amma yanzu ka je ka ga yadda aka yi da'awa aka isar da sunna aka nuna wa mutane Allah suka gane Allah ake bauta suka gane hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ake rikewa suka gane cewa ba mai iya kai ka aljanna sai Allah shike da aljanna shike da wuta ba hanyar da ake bi a je aljanna sai hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ga mutane nan sun gane sunna duka da me da karantarwa ko kalli Najeriya yanzu ina ne sunna bata shiga Najeriya ba gidan da bata shiga ba duk gidan da ka sani in ba mu kama mai gidan ba mun kama hajiya in ba mu kamo ta ba amarya ta fahimci sunna in ba ta fahimta ba babban dan gidan ya fahimta in bai gane ba dan auta ba inda ba mu da wakilci da fada ko da karantarwa kenan karantarwa ita ce hanyar duk gaman house da ka je a Najeriya ko a Enugu ne sai ka samu ahlus sunna a ciki wa ya kai sunnar je ka presidential a nan ma ko ba ta shiga ba to ina ya saura a nan jihar katsina an samu wani sarki abin da wani hakimi haka mai bai san izala ko kadan bai san sunna kusa wani abu yanzu da shi muke tafiya matarsa sai ta ɗinka yi nufon ɗin makarantar izala ta fara zuwa karatu hankalinsa ya tashi ya rinka bala'i a cikin gida yanzu hajiya ni za ki tona wa asiri a ce kin zama yar izala duniya ta kusa ta tashi sama za ta rikito inna yanzu daidai gidan nan ba wanda zai tona mu asiri sai ke hajiya yanzu ya fashe da kuka ta ce da ka taron kai daɗe ba ni kaɗai ce fa'e izala a gidan nan ba sai ya shure ce haddawa ta ce hadda ali shi kuma ali shine babban dan gidan shi zai hau kujera in shi sarki ya da ali ya ce ali ya kwala ali kira ali ya zo a guje ko da gaske kai maka zama dan izala ya ce habaran ran kai dade izala na fa ba wani abu ne izala ba a karanta qur'ani a aiki da shi a karanta sunna sarki ya ce wallahi sai ce yanzu bai yadda ba gidan nan sai an yi tike na gane nawa da wanda duk da yanzu ana kusa da hajiya kuma wal gargajiya da gargajiya a zo da kusa ne wallahi ya sha mamaki sai ga gidan ko kwara ɗaya bai tare da shi duk suka yi wajen hajiya akwai wani yaro dan karami ne hakan nan dai an dan yaye shi ya fara wayo ana ce masa muhammadu sarki yana son yaron kullum yana kusa da shi ya ga Muhammadu zai tsallaka tafi wajen hajiya ya kamo ya ce Muhammadu kai ka zo karka rabu da ni Muhammadu ya fizge ya ce sunna sunna sunna da fada ko da karantarwa da karantarwa tun mutum bai gane ba tun dai ji aka ce to a da Allah a rufe kan kowa ya ji to shi da ke cewa kan kowa ya ji yanzu shi ma ya shigo da shi yake buga shi ma ya ce sunna forward karantarwa ilmantarwa su ahli sunna inda zaka ba su dama su faɗi me Allah ya ce me annabi ya ce ka gama musu komi za su faɗa ne sai kai ka auna da tunaninka da hankalinka in ka ga hankalinka ya nuna maka wannan ita ce hanyar annabi sai ka rike ko ba ka ake yi ba kuma idan ka rike ka gane can inda ka gane ka ta ibadar ka can ba wai sai ka zo ka ce gane a kirga da ni ba abinda ake so ka bi Allah ka tafi aljanna abinda ake so ka wuke nasara ce ko ba nasara ba ce da ku lura a kasar nan fa sai ka samu gida ga mata rintima rintima guda hudu amma sai a fito da kaza da buta da wuka ana neman liman ya yanka kuma haka ake ba wai duk matan ba wacce ta iya karatun yanka to yi menene karatun yanka ala ya masu rotul an'ami fa kulu bari ku je karatun yanka fa kulu ma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Allah ya ce idan aka ambaci sunan Allah aka yanka to in dai kun yi imani da ayoyin Allah ku ci kenan me ake ambaci sunan Allah me ambata sunan Allah bismillah shike da uwar gida ta ce bismillah in ta yanke kaza a fige kawai a sa mana tukunya menene matsala ce to da Allah wace mace ce bata yi bismillah ba ko tana haila ta yi bismillah ta yanka za a ci ko tana jinin biji ta yi bismillah ta yanka za a ci ko da janaba a jikin da ta yi bismillah ta yanka za ta ce bismillah ta yanka an gama to amma ga kaza ga buta da wuka ana ta yawo neman liman ya yanka surin timarin tima guda hudu a gidan ba wacce ta iya a ce an ga liman ana a ce ta da zu dai an gan shi da aka za a ta buga sai an samu liman ya yanka shi kuma liman ba zai dai koya wa matan cewa kuka yi bismillah kuka yanka yayi ba kun san dalili saboda duk kazar da ya yanka shi za a ba wuya shi kuma ga kwaɗayi siya sai ka ce maye saboda haka da karantar da su su gane hanyar annabi amma ruwa da ke shigowa ya kubuce kare ya bar su ba su san hanyar annabi ba ya ku bayan Allah da Allah wannan magana na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba wallahi gaskiya na faɗa ba ƙarya nake yi ba abin da yake faruwa kenan amma yanzu wannan cewa ta kare ko ba ta kare ba yanzu ka zo wajen malaman banna mace mace ahalin sunna wai ka zo kana maganan wai yanka kaza yau ba yanka kaza ba rada waɗansu suna ma sun gane ko su miji ya amince suna iya rada ko ba haɓe halatta su rada ba idan miji zai yi tafiya ta matar suna da ciki ce to in kin haihu ki dubi sunan da ya dace ki sawa yaron ya halatta ta kudu ba ta sawa yaron sunan ko bai halatta ba ba ku an samu ba ka ku Allahu akbar ku saurara gila wani da ɗan ƙaiƙai a ciki ce mace kuma ta raɗa wa yaro suna ina aka ce mata na raɗa suna. bari ka ji mata da ta raɗa wa yatta suna a cikin Alƙur'ani mai girma in na ji aya ai ka yadda ko ba za a yadda bai na ji aya to Allah rama je cikin suratu Ali Imran zan ba da address ne saboda ka samu saukin matsala Kakkarasa a wace anguwa za ka nemi ayar a Ƙur'ani. suratu ali imrana ali imrana Patas a can zaka je ka ma ma iz qalat imra'atu imrana bari ku iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ci gaba ci gaba ci gaba innaka antas sami'ul alim yanzu tana da ciki to bari ta juye kuma mu jiya فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني يرزقها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ina ga larabcin kamar straight forward ko akwai bayan ta haihu mai ta ce wa inni lalle ni niwa ita wacce ta haihu mai jego kowa mai jego ba hannatu ba ta imran ta ce wannan yadda da na haifa tuha maryam na sa mata suna maryam wa ta sa wa suna uwar wacce a musulunci tana iya sa wa uwar ɗanda da ta haifa ma tana iya raɗa masa suna to balle yanka ragon suna in ta kama inda an rike mata <laughs> Allah ka gafarta mana Allah ka saka wa malaman suna da alkhairi wallahi sun samu ƙasar nan cikin duhu amma cikin taimakon Allah sun ilmantar da al'umma al'umma kuma suna gane addini Allah ka ƙara buɗe ƙwaƙwalen bayinka su ci gaba da gane sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam to ana ma mu ya ce yace kuka na bi hafiya to ne annabi Ibrahim ya sake cewa salamun قال سلام عليك سأستغفر kuka na bi hafiya. To ci gaba. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا النبي إبراهيم يتي وأعتزلكم kuma kamar yadda ka ce in ƙaurace maka in tattara yana wa to zan ƙaurace muku wa ma tad'una min dunillahi da abin da kuke bautawa koma bayan Allah a bauta wani Allah da ni a ba zai yiwu ba wa'ada rabbi ni zan koma na bauta wa ubangiji na shine ma'anar me wa'ada rabbi zan koma in bauta ubangiji na sai ce zan koma in kira ubangiji na domin a nuna maka cewa addu'a ita ma ibada ce addu'a ita ma menene ita ma ibada ce shi yasa sai ce wa urabbi rabbi maimako sai zan bauta wa bangiji na wa abudu rabbi sai ce wa ada rabbi domin addu'a'u huwal ibada wato addu'a ita ce ma asalin abin da ake cewa ibada ne ya a sa Allah a kuna bi du'a rabbi shaqiya ya ina fata ba zan zama marar rabo ba dangane da roƙon ubangiji na ubangiji na idan na roƙe shi zai an samu to daga wannan lokaci ne annabi ibrahim ya ƙaurace wa suwa ya ƙaurace wa wa'annan mutane nashi ya koma zuwa gawa ya koma zuwa ga ubangijinsa allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka to ku saurara ku ci duk sanda bawa ya koma zuwa ga allah to shi kuma allah sarkin tausayi ne sai ka ga ya ƙara wa bawon wata ni'ima da za ta ɗebe masa kewa bari ku ji annabi ibrahim mutanensa sun kore shi an ce ya fita gidan ma ya tashi kuma ya tashi ya ce da ya rike allah ba zai sake ba bari ku ga da ya rike allah allah ya isar masa ko allah bai isar masa ba me ya faru a wannan lokaci falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allahu akbar wa kullan ja'alna nabiyya Allah ya ce falamma atazalahum yayin da annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanen sannan wa ma ya na min dunillah da abin da suke bautawa koma bayan Allah sai Allah shi mu kuma ga abin da muka yi mashi wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi da shine annabi ishaq wa yaqub da kuma annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq kun ga an bashi da sannan aka bashi mai jika ya samu masu ɗebe kewa ko bai samu masu ɗebe kewa ba dattijo ga ɗa ya samu kuma ga jika ya samu ai kaga lafiya lafiya Allah sai ce wa kullan kuma duka guda biyu da ɗan da jikan ja'alna nabiya kowanne kuma sai muka bashi appointment sai zama annabi a wannan lokaci to ka faɗa min wasu irin gara ba sa ce ta wuce wannan ga ka annabi sai Allah ya baka ɗa annabi kuma ya baka jika annabi shi ma jika shi ya haifi annabi yusuf kuma sai aka samu tattaba kunne annabi saboda a bashi me a bashi wannan ya nuna allah ni'imominsa suna da yawa baiwawakin shi suna da me suna da yawa abinda kake da bukata shine ka koma zuwa ga allah ya ko bayan allah mu koma zuwa ga ubangiji mu yi ta amfani da wa'annan darare da wa'annan yinunnuka na ramadan mai ta addu'a muna da buƙatar addu'a mai ta roƙon Allah Allah ka tabbatar da imaninmu Allah ka ƙara ɗaukaka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya Allah in akwai abin da ka ga muna yi wanda ba daidai ba ne ba shi kake so ba ya Allah ka raba mu da shi Allah ka haɗa matasanmu suna da bukatar addu'o'inmu mu ta addu'a Allah ka ƙara shiryen mana da matasanmu Allah ka ƙara ɗora su a kan hanya wacce ta dace matanmu da 'ya'yanmu da zuri'armu duk suna da buƙatar addu'o'inmu ƙasarmu na da buƙatar addu'o'inmu shugabanninmu na da buƙatar addu'o'inmu Allah ka gyara mana su mu yi amfani da wannan dama mu koma zuwa ga Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ji tausayin mu ya sama mana fita Allah ta'ala ya samu dace to sai Allah madaukin sarki yace mai alarama wa habana lahum rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliya Allah yace wa wahabna lahum min rahmatina gaba ɗaya wannan family na annabi Ibrahim sai muka ƙara musu da wata baiwa daga ainihin wato rahamar mu kun ga daga cikin abin da annabi ibrahim ya roƙa ya roƙi allah ya bashi lisanin sidikin fil akhirin wannan lisanin sirikin fil da annabi ibrahim ya roƙa sai gashi har 'ya'yansa wannan ya shafa sun zama annabawa wayanda suka yi aiki suka yi hidima wa addini suka gama da duniya lafiya suka koma wajen ubangiji suna masu daraja suna maɗaukaka kuma gashi an ci gaba da yaban su kuma ba za a daina yaban su ba har alkiyama ta tsaya sun samu lisanin sirikin aliya ko ba su samu ba Allah ka gafarta mana ka sa muna cikin masu samu sai Allah madaukin sarki ya ce mi واذكر في الكتاب موسى يوا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا wato ubangiji yana lissafa mana bayan Allah na kwarai domin mai koyi da su bayan Allah ya gama da magana annabi Ibrahim sai Allah ya kawo wani dan takaitaccen magana hakan nan akan annabi Musa alaihi salam idan muka gama wannan sura in Allah ya amince za mu shiga cikin suratu baha a lokacin ne za mu samu detail na bayanin rayuwar annabi musa alaihi salam wato annabin Allah ne kuma dan kunar bakin wake wajen isar da sakon Allah Allah ka gafarta mana Allah ya ce wazkur fil kitabi Musa ka ambaci labarin annabi Musa a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce innahu lallai shi annabi musa kana mukhlasa ya kasance zaɓaɓɓe ne a wajenmu in ji allah wata kira akan karanta mukhlasan in an karanta da mukhlasan wato allah ya zaɓe shi kenan ma'anar aya ta yi daidai da inda Allah ya ce ya Musa in nistafaituka ala nasi ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي فخذ ما وبكلامي آه، وبكلامي يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك <laughs> فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Allah ya ce ya Musa ya kai annabi Musa in nistafaituka lalle ni na zaɓe ka alan nasi akan sauran mutane bi risalati da saƙona na baka aika na baka manzanci ka je ka isa zaɓe ne ko ba zaɓe ba ne wa bi kalami sannan na zaɓe ka na yi magana tare da kai ba tare da an samu wani shamaki a tsakani ba ba tare da tafinta ba zaɓe ne ko ba zaɓe ba ne to wannan zaɓen da Allah ya wa annabi Musa shi ne an karanta da innahu kana mukhlasan shi zaɓaɓɓe ne a wajen Allah a wata kirara an karanta kana mukhlisan da kisira in an karanta kana mukhlisan to shi annabi Musa mai ikilasi ne duk abin da yake yana yi dan Allah ne an gane bambanci tsakanin fasara guda biyu sai Allah ya ce wa kana rasulan nabiya kuma shi annabi Musa ya kasance manzo kuma ya kasance annabi kenan Allah ya aiko mashi da sako sakon da aka bashi sai ya zama annabi sannan Allah ya ce ka je ka isar da sakon sai ya zama ya zama manzo shine wa kana rasulan nabiya ya kasance manzo ne kuma menene kuma annabi ne Allah ka gafarta mana yan uwa na nuna mana lokaci yayi kana rasulan mukhlasan wa kana rasulan to mu tsaya anan mukhlasan wa kana rasulan nabiya full stop ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا ولو أن لهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله زي وسوكتا وإن سين أيكي دوازي وإذا لآتيناهم من لدن لنا أجرا عظيما ومن الذي قال وسكتوان ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا illa anta astaghfiruka إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة wa وبركاته wa wa sheikh muhammad kabir haruna gombe kenan a birnin sakkwato malam allah saka maka da alkhairi to yanzu fa an yi on your marks kenan sai abinda allah ya so muka samu a cikin kwanakin wannan wata na ramadana malam na tare da mu a muna son mu ba da sanawa cewa wannan karatu ana sa shi a rima rediyo karfe goma na safe zuwa sha ɗaya a sannan kuma na Savannah Bank za a sa shi a NTA da RTV. NTA za su sa sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya. sannan kuma rtb za su sa goma na dare zuwa sha ɗaya kebul za su sa sha ɗayan dare zuwa sha biyun dare don haka malam dai kusan dai ko na za a ji malam a birnin sokoto tsakanin rtv rima radio nta don haka allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci a sai 'yan uwa su tsaya kafin cikon lokaci wanda za mu yi amfani da